صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد kamo rediyo hausa biyu hati ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wani ranar ta talata masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya a shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa akwai mu kuma dauke da shirin nan na lafiya sai da kula sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan lokacin amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 8 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu aure kun san cewa shekaru 297 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan fabrairun shekara ta 1725 peter the great sarkin kasar rasha daga cikin dangin romanov ya rasu yana ɗan shekaru 53 a duniya sarki peter ya hau kan kujerar sarautar ƙasar rasha ne a shekara ta 1696 bayan rasuwar sarki a1 alexei sarki peter ya yi ƙoƙarin ɗaukaka sarautar ƙasar rasha a ɓangaren turai kuma ya samu gagarumin nasara sai dai peter the great shugaba ne ɗan kama karya wanda ba ya tausayawa makiyansa akan haka kuma mutanen ƙasar rasha sun sha wahalhalu masu tarin yawa a hannunsa. masu aure san cewa shekaru 59 suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan Fabrairu shekara ta 1963 kanar abdulsalam arif ya jagoranci wani juyin mulki wanda aka zubar da jini mai yawa a kasar iraki inda ya amfani da jiragen yaƙi ya gargaza ma'aikatar tsaron kasar ya yi barin wuta a kan fadar shugaban kasar na lokacin abdulkarim kasim ya kashe shi da mukarrabansa da danginsa da dama sannan kuma ya shelanta kansa a matsayin shugaban kasar iraki wani abin lura anan shine dai shi ma abdulkarim kasim jin mulki ne ya yi wa sarki faisal na kasar a shekara ta 1958 banda haka kuma shi ma abdulsalam arif ya mutu ne a wani hatsarin jirgin sama wanda ake da tabbacin cewa an shirya shi ne domin a kashe shi sannan kuma kaninsa abdulrahman arif ya hau kan kujerar shugabancin kasar iraki a shekara ta 1966 da shirin masu saurari ko kusan cewa shekaru 43 da sa gabata a rana irin ta yau banda sojojin sama na kasar iran suka yi wa murga imam baya a da kuma tabbatar masa da goyon bayan su a sa wanda yake birnin tehran a ranar 8 ga watan fabrairun shekara ta 1979 sojoji na musamman masu gadin fadar shugaban ƙasa sun kai masa hari a barikin su da ke birnin tehran a cikin dare amma da labarin ya watsu a cikin gari mutane sun kai masu ɗauke. sun kuma fatattaki sojojin masu gadar fadar sarki sha duk da cewa kananan mukamai ne ke a hannun mutanen da haka kuma rauni ya bayyana a fili tattare da sojojin sarki sha sannan kuma aka shiga mataki na karshe na faɗuwar sa jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma 12 da minti 20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 Masu sauraro da fatan an yi ne lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalai marhaban a cikin shirin namu wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da zan zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. jagoran junjo halin musulunci na iran ya bukaci a tsananta matakai waɗanda za su hana makiyayin kutse a cikin lamuran ƙasar sojojin isra'ila sun kashe wasu falasɗinawa uku a yau a yammacin kogin jordan wata kotu a ƙasar sudan ta ɗage sauraren shari'ar hambararren shugaban ƙasar umar hassan albashar zuwa mako mai zuwa yanzu kuma ga labaran dake-dake jagoran junjo halin musulunci a iran ayatollah said alhamna'i ya ce makiya kasar ta iran sana ci gaba da yakar kasar a dukkanin bangarori yana mai jaddada buƙatar mayar da martani mai cike da sarƙaƙe a bangarori na siyasa tsaro kafafen yada labarai da kuma diplomasiya ayatollah said al-khamna'i ya ci gaba da cewa iran tana ci gaba da samun ci gaba mai ban mamaki a dukkanin bangarori wanda hakan ne yake dakile makirce-makircen makiya akan kasar a kowace shekara dai a ranar 8 ga watan fabrairu kwamandoji da manyan jami'an sojan sama da kasar iran suna ganawa da jagoran juyin johalin domin jaddada mubaya'a mai dimbin tarihi da hafsoshin sojan sama na kasar iran suka yi wa tsohon jagoran juyin johalin musulunci na iran margayi imam khomeini wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran wanda kuma suka yi a ranar 8 ga watan Fabrairu shekara ta 1979 ana kallon taron a matsayin wani sauyi wanda ya bayar da damar kaiwa ga samun nasarar jin juhalin musulunci a kasar ta iran bayan kwanaki uku wanda kuma ake maimaita hakan a kowace shekara rarrabe kuma ayatollah sai da alhamdi ya yi watsi da da'awar da kasashen yammacin turai suke yi na kare haƙƙin bil'adama da kuma incin faɗar albarkacin baki inda ya bayyana cewa a aikace abinda kasashen turawan suke rayawa babu gaskiya a cikin sa dakarun isra'ila na musamman sun kashe falasɗinawa uku tare da kama wani a birnin nablus wanda ke arewacin gabar yammacin kogin jordan a yau talata kamfanin dallancin labaran wafa na palestine ya rawaito cewa lamarin ya faru ne a unguwar armahafi da ke birnin na nablus a yau talata rahoton ya kara da cewa shafin sadarwa na yanar gizo na hukumar palestinawa ya ce dakarun na musamman na isra'ila sun kai hari a unguwar ne da wata motar farar hula da take dauke da lambar palestinawa bayan hakan kuma sojan isra'ilan sun buɗe wuta akan wata mota wadda take tafiya a kusa da wajen inda sa kashe uku daga cikin mutanen da suke cikin motar sa kuma kama guda dakarun al'akasa brigade sun bayyana waɗanda abin ya shafa a matsayin mambobi na kungiyar inda suka bayyana cewa mutanen guda uku waɗanda isra'il ta kashe su ne ibrahim al da kuma adham mabruk da kuma muhammad al-dakhlil ta jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kasar syria ta yi maraba da matakin da kungiyar tare afirka ta dauka na dakatar da batun baiwa gwamnatin isra'ila kujera a matsayin mai sa ido a wannan kungiya wata majiya a hukumance a makata harkokin wajen syria ta shaida wa kamfanin dillancin labaran kasar cewa matakin dakatar da kasancewar isra'ila a cikin kungiyar tare afirka wani tabbaci ne na nuna goyon baya ga palestino ya kara da cewa wannan mataki yana nuni da yadda wannan gwamnati ta 'yan sahiyuniya take kara zama sani ya ware a cikin harkoki na kasa da kasa. kuma yin allah dai da manufofinta na nuna wariya da mamaya da take yi a falasɗinu Dino. ranar ladin ta gabata shi dai kungiyar tarayyar afirka ta dakatar da isra'ila a matsayin mamba a kungiyar kuma an kafa wani kwamiti wanda ya kunshi shugabanni bakwai da suka hada da shugaban ƙasar algeria a matsayin wadda za su duba wannan batu bayan wannan shawarar dai kungiyar haɗin kan ƙasashen laraba da kuma kungiyar hamas sun yi maraba da wannan mataki kamar yadda ita ma gwamnatin falasɗinu ta yi lalemar habin da matakin na ƙungiyar tare afirka a yau talata ne wata kotu a sudan ta ɗage sauraron shari'ar hambararren shugaban ƙasar sudan ɗan umar hassan albashar da waɗanda ake tuhuma da shirin juyin mulki da aka yi a shekara ta 1999 har zuwa mako mai zuwa saboda wasu daga cikinsu sun kamu da cutar corona kamfanin dillancin labaran sudan ya bayyana cewa an ɗage zaman sauraron shari'ar ne na umar hassan albashir da kuma waɗanda suka yi jin mulkin shekara ta da da tamanin tara zuwa wani zama a ranar goma sha biyar ga watan fabrairu saboda rashin halartar mai bincike da kuma wasu daga cikinsu sun kamu da cutar corona a ranar sha takwas ga watan janairu wani lauya na hukumar tsaro ya san da cewa albashar da wasu shugabannin tsohon gwamnati su tara sun kamu da cutar corona a cikin gidan kaso da ake tsare da su wanda kuma ake ci gaba da kula da lafiyar su a halin yanzu to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. Don kuma ga taskar mota shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne a kan taron ƙungiyar tarayyar Afirka da aka yi karo na 35 a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha. da muhimman kalubalen da suka kasance a gaban wannan taron daga cikinsu da akwai ƙoƙarin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta so yi na ganin cewa an ba ta kujera ta dindindin a cikin wannan ƙungiya da kuma martanin da nahiyar ta mayar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar asabar ɗin da ta gabata ce dai aka buɗe taron ƙungiyar tarayyar afirka wanda shine karo na talatin da biyar a birnin addis ababa na ƙasar habasha dama dai na ne babban shirkutar ƙungiyar ta tarayyar afirka shi dai wannan taron ya zo na daidai lokacin da nahiyar take fuskantar wasu kalubale masu yawa a gabanta daga cikinsu da akwai juyin mulkin da aka rika yi a cikin wasu ƙasashe kamar burkina faso chadi gini da sudan sai wani juyin mulkin da aka yi ƙoƙarin yi wanda bai kai ga samun nasara ba a ƙasar gini bisau wani ƙalubalen da mahalarta taron suka fuskanta shine halin da ita kanta ƙasar mai masaukin baƙi wato habasha ta kasance a ciki bayan rikice-rikicen ta fuskanta na tawaye a wasu yankuna. batun cutar corona da allurar rigakafinta shi ma wani kalubale ne mai girma domin a halin yanzu nau'in ƙarshe na corona da aka fi sani da omicron ya kunno kai ne daga ƙasar afirka ta kudu sannan kuma nahiyar ta afirka tana fuskantar ƙarancin wato masu zuwa a yi musu allurar rigakafi idan a kwatanta da sauran nahiyoyi na duniya to an gabatar da jawabai dai mabambanta a wajen wannan biki da kuma tattauna ajanda-ajanda da dama idan muka kalli jawabin buɗe taro firaministan ƙasar habasha ya yi magana ne akan rawar da ya kamata a ce nahiyar ta afirka tana takawa a fagen siyasar ƙasa da ƙasa wato zama ya fi wanda take yi yanzu abi ahmad ya buƙaci ganin an baiwa nahiyar ta afirka kujerun dundundun har guda biyu da za ta zauna a kansu ta zaman dirshan sannan kuma a bata wasu kujerun aƙalla biyar a cikin wannan kwamiti na tsaro shekaru kusan saba'in daga kafa majalisar ɗinkin duniya in ji abi ahmad har yanzu ba a baiwa nahiyar ta afirka damar da ta dace da ita ba domin ta nuna ta ta gwanantar abi ahmad ya kuma ce da akwai buƙatar a baiwa nahiyar ta afirka kujeru biyu a kwamitin tsaro da kuma wasu biyar waɗanda ba mu ba shi kuwa babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda ya gabatar da nashi jawabin ta bidiyo daga nesa cewa a halin da ake ciki yanzu fagen aiki tare a tsakanin kungiyar tarayyar afirka da kuma matar ɗinkin duniya yana ƙara faɗaɗa fiye da kowane lokaci a baya ya kuma ƙara cewa zaluncin da ake wa afirka yana da zurfi a cikin tsarin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kuma al'ummar nahiyar ta afirka ne suke ɗanɗana kudarsu akan haka wani sashe na jawabin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniyar ya taɓo muhimman matsaloli da nahiyar take fama da su ne da suka ƙunshi? rashin adalci ƙaruwar faɗace-faɗace da dambaruwar siyasa da kuma bayan tattalin arziki da rikicin ƙabilanci hakanan kuma take haƙƙin ɗan adam da musgunawa mace da ta'addanci shi kuwa shugaban kungiyar tare afirka wato musa faƙi ya fara ne da yin tir da kifar da gwamnatocin faran hula da aka rika yi a cikin wasu ƙasashe na nahiyar kamar juyin mulkin da ya faru a burkina faso da mali ya kuma yi magana a kan cutar corona wacce zama annoba sannan kuma da ta'addanci. ya ce a halin yanzu waɗannan abubuwa guda biyu corona da ta'addanci su ne ƙalubale mafi girma da nahiyar ta afirka take fuskanta kuma ya yi watsi da duk wani yunkuri na tsoma baki da ƙasashen waje za su yi a cikin harkokin wannan nahiyar har ila yau faƙi ya yi watsi da batun da ake yi na samarwa da wato nahiyar kuɗi daga waje domin ci gabanta yana mai jaddada muhimmancin samun kuɗaɗe daga cikin nahiyar ne ba daga wajenta ba hakanan kuma ya buƙaci ganin dukkanin nahiyar tana yin magana da sauti guda wajen fuskantar ƙalubalen da yake a gabanta to wani ƙalubale a gaban wannan taro wanda tun kafin shi aka magance shi shine batun baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kujera a cikinta wannan dai ba shi da karo na farko ba da haramtacce ƙasar ta yahudawa take son a bata kujera ta dindindin a cikin ƙungiyar tarayyar afirka a shekara ta 2013 da ta 2015 da ta 2016 Haramtacce ƙasar ta yahudawa ta nemi zama a kan wannan kujera sai dai an ƙi amince mata to amma a ranar 22 ga watan yuli na shekara ta 2021 shugaban tarayyar ta afirka musa faƙih ya lasawa haramtacciyar ƙasar ta isra'ila zuma a baki akan cewa za ta iya samun wannan kujera sai dai tun ba a je ko'ina ba ƙasar algeria ta mayar masa da martani da cewa abin da ya yi rashin sanin ya kamata ne kuma wasu ƙasashe 25 ma sun buƙaci da a janye wannan batu ma daga cikin ajandar da za a tattauna a yayin wannan taro karo na 35 saboda yadda fake ɗin ya ga yawan ƙasashen da ba su aminta da baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kujera a cikin ƙungiyar ta tare afirka ba ya janye batun daga kan teburin abubuwan da za a tattauna a kansu. to kasashen da suka ki amincewa dai da a mayi magana cewa haramtacciyar ƙasar ta huda za ta iya samun kujera a cikin tarayyar afirka sun kunshi afirka ta kudu tunisia eritrea senegal tanzania niger nigeria sai kuma tsibirin komoro daga nan kuma sai kasar gabon zimbabwe liberia mali da kuma yankin seychelles wannan ya sa tun kafin a zo taron musa faƙi ya dakatar da tattaunawa a kansa sai da hakan baya nufin cewa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa za ta haƙura daga sanyin kutse a cikin nahiyar afirka to tambaya a nan ita ce ko me yasa haramtacciyar ƙasar ta ɗin take son son kutse cikin wannan ƙungiya da kuma ganin cewa ta samu kujera inda take ta nacewa sai hakan ta tabbata to wannan shine abin da za mu dubi a kan shi a mako na gaba idan allah ya kai mu ta masu wani za mu dasa aya a nan sai dai kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng slash radio mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka. sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum sashi hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran sunana usman darbudu tagayin da ke nan garin miyamai a jamhuriyar nijar to yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da takunkumin da amurka ta daga ma iran dama da yake takunkumi ne na zalunci na tauya haƙƙin ɗan adam da amurka take dora ma ƙasa kasashen duniya waɗanda ba sa jituwa da su to ina kira ga kasashen duniya waɗanda suke ɗasawa ga ƙasar amerika da su ɗauki darasi ga wannan jagirtacciyar ƙasa mai al'umma masu haƙuri da juriya da ƙoƙarin neman na kansu da su ɗauki darasi akan wannan ƙasa domin gashi shekara kusan arba'in yanzu amurka ba ta jituwa da ƙasar iran kuma iran ta ita rusuna ma ƙasar amurka amma duk da haka nan allah ya ɗora ta akan su ta samu ci gaba yanzu yanzu gashi nan ma kasashen duniya neman da suke yi ba sai ta nema ba saboda haka wannan daukan darasi da ya kamata shugabannin kasashen duniya musamman kasashen gana mu na afirka assalamu alaikum sashen hausa gidan Radio on bioh mai magana ne na hassan talbot george patescum ina so ne amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga shugaban sulfu na jam'iyyar apc wato his excellency governor of Pepe state honorable alhaji mai malabu ne a bisa kokarinsa da jajircewarsa ta jagorancin mai girma chairman na Fortescue Honorable Salisu Mutari Bello Fortescue na kokarin ganin an gyara anguwar ramin kasa anguwar talakawa da ke Dogonini Ward eh, a jihar Yoruba, Najeriya. Wannan gwamnati ba abin da za mu musu sai addu'a da fatan alheri Allah taimake su kuma Allah ya ba su nasara akan kargar mulki. Daga mai sauraron kwasan Talba George Fortescue daga jihar Yoruba, Najeriya ku huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin ƙasar Cote d'Ivoire. Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna mika gaisuwar ta'aziyyar mu ga yan uwa na cikin wannan gidan radio na Tehran da Radio France International RF da Radio eh, BBC da Jamus da Murya Amurka wannan bawon Allah da Allah ma cikawa Garba Aliyu Zaria. Allah ya ji kanshi Allah shi mishi rahama Allah Allah shi haɗa shi da annabin rahama Allah shi muna kyakkyawan ƙarshe mai magana sa'adu isa jamhuriyar jihar tawa mazauni ƙasar cote d'ivoire assalamu alaikum musuluncin tehran suna na kadora diga dan fulani warji shugaban kungiyar dalakari muka shin jihar bauchi hakika rashin wutar lantarki da al'ummar maiduguri ke fuskanta sakamakon hare-haren kungiyar mayakan boko haram wani babban fargaba ne matuka muna kira ga gwamnatin najeriya da hukumomin wutar lantarki ya kamata su ɗauki matakin gyara wannan wutar da ya lalace duba da yadda wasu masu sana'a suke amfani da wannan wutar lantarki to ina fatan wannan kiran da muka yi ya kai kunnuwan waɗanda aka yi domin su ra'ayina jamhuriyar musuluncin tehram sunana kadora diga gadan fulani wurci shugaban kungiyar alkhairi muka zo rashin jihar Bauchi. Salamu alaikum radio jamhuriyar musulunci na Iran. Kullum na basu zai ka tarbawac din mai rai sai na mutuwa. Da suna na Muhammadu Umar Bari shugaba na fada mazajen daga ina meka ta'aziyya duniya gaba daya. Tunda dan jarida ne wanda duk inda ake ana jin shi. Kuma ina meka ta'aziyya ga mu masu shauraren shi. Hmm, haka duniya take ma, Allah ya ba mu hakuri. Suna na Muhammadu Dan Bari Bari shugaba na fada mazajen daga. Radio Iran barka da warhaka mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin za'iqatul maut to wannan ba Allah sai mu ce ubangiji Allah gafarta mishi Allah ji kanshi Allah ba bayan shi hakuri muku na muke saura ubangiji Allah cika mu da imani gaskiya duniya duka za a ce ta yi asara gwarzan namiji wanda yake labaru a gidan rediyo na RP ubangiji Allah ji kanshi Allah sa ya huta muku na saura Allah cika mu da imani mai magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga magana unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum warahmatullahi sashi Sashen Hausa na BOH Muryar Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Isu ne madatai da magaram Jamhuriyar Nijar. Na kira ku da ganin birni mai na Jamhuriyar Nijar. To zan yi tsokaci a dangance da lokacin da muke ciki na yanzu na tece ku ce akan abubuwan da yake faruwa a kasashen mu na makwabta na Burkina Faso ko kasar Mali. Ina so gwamnatin kasa ta Nijar da Allah ta rika dan dagawa irin wasu abubuwan kafa domin irin wannan tece ku ce shi yake kawowa ana samun matsala tsakanin makwabtan juna. har ma ana wasu maganganu kenan ya kamata kowa dai ya san irin maganar da zai haɗi a tsakanin makwabtan iyaka saboda ita gwamnati da abin da za ta haɗi abin baya ɓoyewa ya kamata a rika kiyayewa na gode sashen hausa na bih assalamu alaikum wa umurin jamhuriyar musulunci ta iran gidan radio mai albarka ina so in ba da ta'aziyya ta bisa wannan dan jarida aliyu garba zaria ubangiji allah ya rahamce shi ya rahamce ya shi ya sa ya huta ubangiji allah ya kyautata kuma shi mu kuma da muka yi sauran Allah cika mana da imani ubangiji Allah ya ba a shi haƙuri mu kuma in ta mu taso Allah ya kyautata makoman mu salamu alaikum mai muku magana alkasun baba liman a har daga jihar Agadez salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na murya na murya Iran to ina muku fata alheri masha Allah ina miƙa gaisuwar ta'aziyya ga dan jaridan nan na RP Garba Ali Zaria da Allah mai rasuwa to Allah ji kansa Allah gafarta masa kuma Allah ba baya hakuri kuma abokan aikin shi ubangiji Allah ka ba su duriya da hakuri to ina muku fata alheri daga naku ne miji jirgi garin Tirabuwa jihar da Magara ina muku fata alheri Assalamu alaikum ta'ala barakatuh radio biyu mariyoyin masu sauraro sauraro da rediyo iran farko sunana ɗahiru mangala ruwan jigawa da magaram jamhuriyar nijar na kiraye ku ne daga nan kano tarayyar najeriya bisa da kan rasuwar ɗan jaridan na faransa garba aliyu zaria allah ubangiji ya ci kansa allah sa aljanna ce mako masa allah shi gafarta masa kuma allah ubangiji ya ba abokan sa hakuri allah ka ba su dangana ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hasan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya tokar dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa voh daga nan birnin tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshin wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard standard atlas shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya inda masu bautar gumaka a garin antakiya suka ki imani da manzannin da annabi isa a.s. ya aiko masu zuwa garin don kiran su zuwa ga kalmar tauhidi da kuma bautawa Allah shi kaɗai. Har ila yau mun bayyana cewa manzannin nan su ne Shamun, Bulus da kuma Yohana. Kafiran Antakiya dai suna cewa kamar yadda ya zo cikin Alƙur'ani mai girma. Suka ce, Ku ba ku zamo ba face mutane kamar mu kuma mai rahama bai saukar da komai ba, ba ku zamo ba face karya kuke yi. Kin suratu Yasin aya ta goma sha biyar. Daga wannan ayar muna iya fahimtar cewa su kafiran antakiya suna ganin bai kamata allah ya aiko da manzanni a cikin mutane irinsu ba da haka mutum irinsu bai kamata ya zama manzon allah ba da haka kuma suka karyata manzannin annabi isa salam da haka kuma suka ba da hujjarsu ta ƙin imani da manzannin allah zuwa garinsu sun karyata su sun kuma karyata shari'a Allah da suka zo masu da shi abin zato shine sun san cewa dukkanin manzannin Allah ta'ala daga annabi adam salam har zuwa zamanin su mutane ne ba mala'iku ne allah yake aikowa ba kuma da allah ya aiko da mala'iku a matsayin manzanni shi ma za su ce su mala'iku ne mu ba za mu iya abin da mala'iku suke iya yi ba Da haka sun san cewa annabi ibrahim salam mutum ne don yana daga cikin annabawan allah mashahurai kafin annabawan da suka zo bayansa banda haka idan manzanni ba mutane ba to ta yaya za su san matsalolin mutane su kuma faɗa wa allah ta'ala ga matsalolinsu don ya warware su to gaskiyan al'amarin shine wato wa'annan manzanni ba su daddara ba ba su kasa ba sun ci gaba da ƙara musu bayani dangane da addinin allah da kuma shiryar da take cikinsa bilhassali ma suna cewa mu mu aikinmu shine isar da saƙon allah amma sauran al'amura suna hannun Allah da haka su da Ubangijinsu mu mun sauke nauyin da yake kanmu kamar yadda ya zo cikin Al'urani inda yake cewa kuma babu abin da ke kanmu face yadda manzanci bayyananne cikin suratu yasin aya goma sha bakwai da farko isar da saƙon Allah shi ne aikinsu na farko sannan tare da isarwa akwai ayoyin da Allah yakan ba su don tabbatar wa mutane cewa su manzannin Allah ne ba ƙarya suke wa Allah ta'ala ba don haka ne a ƙarshen ayar yake cewa da manzanci ne don suna kawo mujizoji da kuma karamomi na annabi isa salam wasu ruwayoyi sun bayyana cewa wa'annan manzanni annabi isa salam suna da ikon warkar da marasa lafiya wa'anda likitoci suka gagara wajen warkar da ita tare da izinin allah lallai masu bautar gumaka kuma wa'anda suke da wadata a duniya a mafi yawan lokuta ba sa karɓan gaskiya don haka a wannan karon ma ba su takaita wajen ƙaryata manzanni kaɗai ba sai dai sun yi amfani da barazana da kuma gargaɗi ga manzannin kan cewa za su cutar da su idan ba su bar kiran ba har ila yau akwai yiwuwan allah ta'ala ya jarrabi wa'annan kafiran antakiya da wasu musibu don jawo hankalinsu kan saƙon Allah da aka zo masu da shi daga ciki akwai ruwayoyi da suka bayyana cewa a daidai lokacin da manzannin suke ƙoƙarin isar da saƙon Allah sai Allah ta'ala ya hana su ruwan sama don farkar da su amma maimakon su fahimci cewa farin da ya zo masu sanadira cewa manzannin da suka zo masu ne amma sai suka ce ai manzannin ne suka zo masu da, da musibar fari don suna zagin iyayen gijinsu suna ɓata su shi yasa suka yi fushi da su suka ce lalle mu muna shu'umci da ku hakika idan ba ku hannu ba hakika za mu jefe ku kuma hakika wata azaba mai raɗaɗi daga gare mu za ta shafe ku cikin suratu yasin aya ta goma sha takwas to da farko bayan zargi da shi'umci sun kuma yi musu barazana kan cewa za su azabtar da su masu sauraro a nan za mu da a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da haka da kuma sake saruwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin dai a wannan mako zai mai da hankali ne kan ciwon suga. Da fatan dai za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba sa mai sama Allah ka te mu amin Allah ka ba mu sama Allah ka te mu To madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon suga. To domin tattauna wannan batun a yau mun gaito muna da Dr. Bukar Garema, kwarar likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya, wanda kuma da farko ya fara mana shimfiɗa akan abin da ake nufi da ciwon na suga. abin da ake nufi shi shine wanda hausa suke kira ciwon suga kashi biyu yanzu amma akwai kashi uku na hudu amma kashi biyu da ya fi mahimmanci shine wanda yake ake haifan mutum da wani abu da babu a cikin abin da ake kira pancreas to akwai wani sinadarin hormone da ake kiran shi insulin to kashi na farko shine wanda wannan ake aiki wata yake faruwa a yara kanana insulin din nan da yake fitowa daga pancreas din gaba ɗaya ba su da shi shine ake kira kashi na farko type 1 diabetes kashi na biyu kuma shine wanda yake kama mutane kamar wanda suke shekaru zuwa arba'in zuwa sama to wannan kuma shi pancreas nan da yake fitar da wannan sinadarin insulin din baya fitar da wannan iya sinadarin insulin da ake so har ya narka da siga ko ya tura sigari inda zai yi amfani a jikin cin kamar yadda ya kamata to sai samu kamar kashi kamar arba'in zuwa talatin ne kawai yake amfani to wannan shine ake kiran su kashi na jin type 2 diabetes amma kuma akwai wani special da ake wani group daban wanda yake samun masu ciki shine ake kiran shi gestational diabetes nan sai mace mai ciki yake kamawa an sun aihu haka shi ɗan sai kuma babu masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin Turukta ko me ke janyo ciwon suga ba wai an ce yanzu ya take da abin da ke kawo shi ba aka ɗauki mataki na biyu na wanda shi ya fi yawa mataki na farko kamar ne magana kan ana haifansa da wani genetic disease ne kamar abin da babu aka haife shi da wani illa to shi ne yake samuwa ta wajen pancreas amma kamar mutane haka da yake faruwa ana danganta mutum ana cewa to yaye ya fi zai kamu da wannan cutar ba a ce shi zai kawo cutar ba na farko mutanen da suke da teba ba an fi kyauta da zaton su din nan ne za su kamu da zaton na farko kenan na biyu kuma mutumin da aka ce a'a a akwai iyayensa ko iyayensa ko kaninsa ana su first degree relation sun yi ciwon sugan na to an fi kyauta da zaton wannan shi ma mai yiwa zai kamu da ciwon sugan. sai kuma waɗanda suka samu canjin yanayi na jin daɗi aka sitan da kana aikin ka kaje nan ka dawo yanzu ka samu aiki ba kai ba tafiya ba ka motsa jiki babu komi sedentary life kenan wanda ba ka motsa jiki an fi tunanin cewa waɗanda za su samu da ciwon suga sai kuma waɗannan masu shan giya da yawa kuma da shan taba ana cewa da san waɗannan su ma za su zo su kamu da ciwon suga sai kuma waɗanda mutane aka sitan aka je suna zuwa a gwada su sai a ga shi wannan sigan da aka gwada shi bai kai a kira shi diabetes ba kuma bai zama kamar normal na mutane ba ana kiran shi tired glucose to wa'annan sun ba mataki ba kuma za su fi mai yiwuwa nan da gaba kaɗan a ce sun samu da ciwon suga. Allah ki ya ciwo gobe. Allah ka ba kusa gobe. To ko ya mutum zai gane cewa yana fama da ciwon suga? A yana da wahala ya gane cewa yana ɗauke da ciwon sugari saboda shi ciwon sugari kamar na tafi da shi ya fi yawa a duniya yakan faru aka ce yinsa kamar tafiyansa da yake a jikin mutum yakan fara shekara shida zuwa goma ba za ka san ma yana tafiye da shi ka ba har lokacin in an ka zo asibiti ne ka fara ganin alama an likita yake a ah, wannan alaman ciwon suga ne bari a gwada ta aka tabbatar shi ne to ka tana cewa wannan yanayin ciwon yana tafi da shi a cikin ka wajen shekara shida ko goma da ya wuce to saboda haka wannan alamun zan zo faɗe su daga baya amma na farko abin da ake so shine ko wani ana tafiye tafiye haka shekara ɗaya ya yi biyu ka kai shekara talatin da biyar zuwa takwas sai ka shiga wajen likita a gwada to haka ake gane amma alama na farko shine wanda bai je ya yi cikin ba sai ya ga yawan yin fitsarin shi yana yawa babu dalili babu komai kuma ko makofarin shi na bushewa yana yawan buƙatar shan ruwa da ya sha kuma sai ya ji shi ruwa ko kuma mutum ya ga yana cin abincin amma kuma ya kai rani da irin wannan alamu da da sai mutum ya ya asibiti a tabbatar da cewa yana da ciwon suga ko ba shi da shi amma har in ya kai wannan shi suna so mu sanar da mutane bincike da gwaji ko da yaushe din nan shi ya fi amfani a gano ciwon da wuri. Fadai "Ka fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su To kowace shawara ce likita zai bai wa jama'a ta da za su kare kansu daga kamuwa da shi wannan ciwon na suga? Dole ne ne su tabbatar da cewa ba su ba ya wuce misali ba kuma su zama cewa suna koyaushe suna kan motsa jiki da kuma mutum ya lura abincin da nan da muka saba na da to su ganye da su kayan lambu nan. sosai na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai ganga da likitoci. To masu saurare gan lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan cilar zan ja birki a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin Dr. Bukar Garema kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya da ya bamu lokacin sa kuma a tambayoyin namu. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo amin To Marilla, da fatan dai masu saurare na tare da mu yanzu kuma lokaci ne da za a yi shirin na duniyar mu a yau wanda kuma shine ya cika makin shirin shirin namu na wannan yammacin. Duniyar mu a yau.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 da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. hakika irin gagarumin ci gaban da jamhuriyar musulunci ta iran ta samu a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yana da dangantaka ne da irin komajin da matasan ƙasar suka yi don taimakon ƙasarsu da ganin ta ci gaba a dukkanin ɓangarori na ilimi da ƙere-ƙeren zamani da sauransu kamar yadda kowa ya shaida hakan a halin yanzu tun bayan samun nasarar juyin juya halin musulunci a ƙasar iran a shekara ta 1979 miladiya a kowace shekara ana gudanar da bukukuwan murna da nuna farin ciki tare da jaddada mubaya'a ga manufofin juyin juya halin na musulunci bugu da ƙari a cikin waɗannan kwanakin na bukukuwan ana gabatar da sabbin abubuwan da aka ƙera a cikin gida na ci gaba a fagage daban-daban kama daga harkar tattalin arziki ƙere-ƙere da ilimi da makaman tsaro da sauransu kamar yadda ake buɗe wasu sabbin ayyuka na ci gaba da za a gabatar a nan gaba. Matasan Iran sun samu ƙarfin gwiwar gudanar da ƙere-ƙere ne bayan samun nasarar juyin halin musulunci. a shekarar bana ma a lokacin gudanar da ire-iren waɗannan bukukuwa na samun nasarar juyin juya hali na musulunci za a ƙaddamar da waɗannan abubuwa da aka ƙera a cikin gida bisa himma da ƙwazon matasa da masanan ƙasar iran daga ranar uku ga watan fabrairu zuwa takwas ce ake gudanar da bikin baje koli na ire-iren ci gaban da iran ta samu a fagagen ƙere-ƙeren fasaha a wannan zamani ana amfani da ilimin liza wajen gudanar da ayyuka masu yawan gaske na ci gaba a duniya daga ciki kuwa har da amfani da tartsatsin liza domin gudanar da ayyukan likitanci da magani da noma da kiwo da fahimtar yanayi da kere-kere da inganta muhalli da ilimin taurari da karfin soji da makamantansu a lokacin wannan bikin baje koli da aka yi a shekarun baya yau kimanin shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a birnin tehran fadar mulkin ƙasar iran shugaban cibiyar ilimin liza na kasar iran a wancan lokaci dr jamshid sabak zade ya bayyana cewa a wannan lokaci iran ce ƙasa ta ɗaya a tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya a fagen ci gaban ilimin Liza, sannan kuma ta biyu bayan ƙasar japan a nahiyar asiya bugu da ƙari shugaban na cibiyar Liza a wancan lokaci ya bayyana iran a matsayin ƙasa ta goma a jerin ƙasashen duniya da suke da wannan fasahar kamar yadda yana daga cikin ire-iren abubuwan da aka gabatar a yayin wancan baje kolin a shekarun da so gabata na'urar Liza. domin magance cututtuka da suka shafi koda ba tare da an yi fiɗa ba masu fama da wannan cuta ba za su ji zafi ko raɗaɗi ba idan aka yi amfani da wannan na'ura wajen yi musu magani fiye da a ce an yi amfani da tsohuwar hanyar fiɗa mun kuwa wannan fage ne da yake da bukatuwa da ci gaba na kere-kere da fasaha har ila yau a shekarun baya-bayan nan ƙwararru a wannan fage a iran sun harba tauraron ɗan adam wanda yake ɗauke da halittu masu rai a cikinsa wannan kuwa yana matsayin sharan fagen aikewa ne da mutum zuwa sararin samaniya ciki har da kumbo mai suna phoenix da ya harba tauraron ɗan adam mai nauyin kilo ɗari zuwa nisan kilomita 500 a sararin samaniya wani tauraron dan adam da aka harba zuwa sararin samaniya shine na ɗaukar hotunan doron ƙasa daga can sama sannan a aiko da su zuwa doron ƙasa waɗannan hotuna kuwa ana amfani da su wajen ayyana taswiran iyakokin ƙasa da noma da kare dazuka da kuma ganin motsi da kai koman gizagizai shi kuwa tauraron ɗan adam na misbatu wanda aka gabatar da shi a wancan lokacin baje kolin aikinsa shine sadarwa da tada da naɗan bayanai su ma ɗaliban jami'o'in iran sun gabatar da wani tauraron ɗan adam da suka kera wanda aikinsa shine ɗaukar hoto daga sararin samaniya shugaban kasar iran na wancan lokaci mahmud ahmadinejad ya sanar da cewa iran ta iya tace sinadarin uranium har zuwa kaso ashirin cikin 100 da kanta an gabatar da wannan tataccen uranium ɗin ga cibiyoyin nazari da bincike domin a yi amfani da shi wajen samar da magunguna ga mutane kusan dubu takwas da hamsin, waɗanda suke buƙatuwa da shi a nan ƙasar iran jamhuriyar musulunci ta iran ta gabatar da shawarar sayan tataccen sinadarin uranium daga waje amma kasashen yammacin turai ƙarƙashin jagorancin amurka suka kafa mata tsauraran sharuɗa da suka saba wa hankali a wancan lokaci amurka da ingila sun yi barazanar cewa idan iran bata miƙa wuya ga sharuɗan da suka gindaya mata ba na sayan sinadarin uranium daga waje to za su ƙaƙaba mata takunkumi sai dai al'ummar iran ta ci gaba da yin tsayin daka a kan kyawawan manufofinta kamar yadda juyin juya halin musulunci ya koyar da ita kan ɗaukar matakan cin gashin kai da kuma riko da 'yanci ba tare da miƙa kai bori ya hau ba ga munanan manufofin ƙasashe masu girman kai waɗannan dalilai ne suka sanya iran ta yi watsi da kwakwazon ƙasashen yammacin turai kuma ta ɗauki matakin kuma ta ɗauki matakin fara ta ce sinadarin uranium da kanta da ya kai darajar kashi ashirin cikin ɗari da kanta ƙarƙashin sanya idon hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e a ko da yaushe jamhuriyar musulunci ta iran tana son ganin an samu cikakken zaman lafiya da tsaro sai dai ganin yadda ƙasar amurka take ci gaba da yin barazana kan ƙasar iran musamman ɗaukan matakan ƙaƙaba mata tarin takunkumai game da haddasa rikici da tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya hakan ya ƙara wa iran karfin gwiwar miƙe tsaye domin bunƙasa da ƙarfafa makamanta na tsaro domin kare kai daga duk wani matakin wuce gona da irin makiya daga cikin abubuwan da aka gabatar da su a lokacin bikin baje kolin yau tsawon shekaru fiye da goma da suka gabata akwai makamai masu linzami samfurin sijil da shahab tri da jiragen yaƙi masu matuƙa da waɗanda ba su da matuƙa ciki da tankokin yaƙi da jiragen sama masu saukar ungulu wasu sabbin makamai masu linzami da aka gabatar da su a lokacin wancan baje kolin sun haɗa da makaman tufa wadda ke iya tarwatsa motocin yaƙi da tankokin yaƙi masu silke sai kuma makami mai linzami na ƙa'im wanda yake iya kakaɓo duk wani jirgi mai saukar ungulu ministan tsaron ƙasar iran a wancan lokaci ya bayyana cewar saboda sarrafa waɗannan makamai na ƙa'im da ake yi daga nesa ta hanyar amfani da liza yana ɗauke da cikakkiyar kariya cibiyar raya ƙasa ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar da bayani kan cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana tafiya cikin hanzari a fagen ci gaba a cikin shekaru talatin na baya-bayan nan kuma tana matsayin ƙasa ta uku a duniya a fagen saurin samun ci gaba wannan ci gaba da iran ta samu wanda ya fara tun bayan samun nasarar juyin juya halin musulunci a ƙasar ya kasance ne a ƙarƙashin takunkumai da aka ƙaƙaba mata amma duk da haka takunkuman ba su kawo mata cikas ba masana na ganin cewa samun ci gaba da jamhuriyar musulunci ta iran take yi a ɓangarori daban-daban musamman samar da ire-iren makamai na kariya hakan zai ƙara wa ƙasar ta irin karfin kariya na sararin samaniyar ƙasar a duniyar mu ta yau ƙarfafa fasahar makamai musamman waɗanda ake shiryar da su ta hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa zai rage damuwar da ake fama da ita na kurakuran ɗan adam a wajen ƙere-ƙere da kuma inganta aikewa da na'urorin ɗaukar hoto ko tattaro bayanai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 ya ce makiya kasar ta iran sana ci gaba da yakar kasar a dukkanin bangarori yana mai jaddada bukatar mayar da martani mai cike da sarkake a bangarori na siyasa tsaro kafafen yada labarai da kuma diplomasiya Aitullah da Alhamdi ya ci gaba da cewa Iran tana ci gaba da samun ci gaba mai ban mamaki a dukkanin bangarori wanda hakan ne yake dakile makirce-makircen makiya a kan kasar. A kowace shekara dai a ranar 8 ga watan Fabrairu kwamandoji da manyan jami'an sojan sama da kasar iran suna ganawa da jagoran juyin johalin domin jaddada mubaya'a mai dimbin tarihi da hafsoshin sojan sama na kasar iran suka yi wa tsohon jagoran juyin johalin musulunci na iran murgayi imam khomeini wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran wanda kuma suka yi a ranar 8 ga watan fabrairun shekara ta 1979 ana kallon taron a matsayin wani sauyi wanda ya bayar da damar kaiwa ga samun nasarar jin juhalin musulunci a kasar ta iran bayan kwanaki uku wanda kuma ake maimaita hakan a kowace shekara rarrabe kuma ayatollah sai da alhamdi ya yi watsi da da'awar da kasashen yammacin turai suke yi na kare haƙƙin bil'adama da kuma 'yancin faɗar albarkacin baki inda ya bayyana cewa a aikace abinda kasashen turawan suke rayawa babu gaskiya a cikin sa dakarun isra'ila na musamman sun kashe falasɗinawa uku tare da kama wani a birnin nablus wanda ke arewacin gabar yammacin kogin jordan a yau talata kamfanin dallancin labaran wafa na palestine ya rawaito cewa lamarin ya faru ne a unguwar armahafi da ke birnin na nablus a yau talata rahoton ya kara da cewa shafin sadarwa na yanar gizo na hukumar palestinawa ya ce dakarun na musamman na isra'ila sun kai hari a unguwar ne da wata motar farar hula da take dauke da lambar palestinawa bayan hakan kuma sojan isra'ilan sun buɗe wuta akan wata mota wadda take tafiya a kusa da wajen inda sa kashe uku daga cikin mutanen da suke cikin motar sa kuma kama guda dakarun al'akasa brigade sun bayyana waɗanda abin ya shafa a matsayin mambobi na ƙungiyar inda suka bayyana cewa mutanen guda uku waɗanda isra'il ta kashe su ne ibrahim al-nabluse da kuma adham mabrok da kuma muhammad al-dakhlil ta jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kasar syria ta yi maraba da matakin da kungiyar tare afirka ta dauka na dakatar da batun baiwa gwamnatin isra'ila kujera a matsayin mai sa ido a wannan kungiya wata maja a hukumance a makata harkokin wajen syria ta shaida wa kamfanin dillancin labaran kasar cewa matakin dakatar da kasancewar isra'ila a cikin kungiyar tare afirka wani tabbaci ne na nuna goyon baya ga palestino ya kara da cewa wannan mataki yana nuni da yadda wannan gwamnati ta insa sahiyuniya da ke kara zama ya ware a cikin harkoki na kasa da kasa kuma yin allah dai da manufofinta na nuna wariya da mamaya da take yi a falasɗinu ranar ladin ta gabata shi dai kungiyar tarayyar afirka ta dakatar da isra'ila a matsayin mamba a kungiyar kuma an kafa wani kwamiti wanda ya kunshi shugabanni bakwai da suka hada da shugaban kasar algeria a matsayin wadda za su duba wannan batu bayan wannan shawarar dai kungiyar haɗin kan kasashen larabawa da kuma kungiyar hamas sun yi maraba da wannan mataki kamar yadda ita ma gwamnatin palestino ta yi lalle habin da matakin na kungiyar tare afirka to da hakan ne kuma masu turare za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wani lokacin sai kuma can gobar safe idan an sake lalubon mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa 2h ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran Thank you.